ya ce ko da raina ko ba da raina sai an kai ni cikin gidan shine ni kuma ni kira shi ni ce mai idan an kai auren ko in kashe shi ko in kashe kaina ji da wannan abu shi yanzu ƙudurinka na auren ta ka jaye shi ko kuma za ka riri abin da dace to shi muna roƙon Allah ya zaɓa muna mahi amma ni na riga na shirye na hididdimi da cewa ban zaton cewa yare na a azara na da sadaki tun lokacin aka sadaki bata zo ta ce ba ta ra'ayi na ba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 ya wanda eh, eh, an kai abin ya zama auren dole shin tun asali kuna soyayya da wanda za a aura maki ne daga bakin ka ce baki so ne koko tun asali baki so ne ra'ayin mahaifanki ne kawai sun ka ga dama sun ka ce za su aura maki shiya kawai dai biyayyar da na kamata tsakanin yana malami na ce shi ya dauka san shi ne nake yi shi ne ya kai ta ma abubuwa dai ni kuma ga kallo na na ba so na ne yake yi ba yana ma abubuwa to akwai manganun da aka yi cewa hoto kin ya kai mashi kuma kin yi zuwa ya yi zuwa visitin ɗinki lokacin da kin kawace makaranta ta gabar firamare hoto ni ba ni na kai mai hoto ba na dai zo na yi hoto ne sai shi kuma mai hoton sai ya gaya mai cewa na yi hoto waje ne shi ne sai ya to ya ce mashi to a wanka a bashi sai a bani ni zo na kai mashi kuɗin shi sai ya ce a'a an biya kawai dai ga an shi kuma ya an shi an can sai ta tahuwata na ce to ya an kai haka ya ce dai in te tahiyata ni kuma sai na ta ta. akwai bayanin da mun ka jiya cewa a kahin ma ku fara ko ce zan so tashin harko da yansa shekara kuna tare da shi ya ina tunanin yanzu an kai kusan shekara duk da tsarawan ka aura ba tsarawa ba kila ku fara fahimtar juna tsakanin ku da shi haifi ya tunani kamar yadda kin ce tunani ne ya kai na saboda girin washe da kika yi ya haga nan kamar soyayya ci kun shekara nawa da fara fa abin ga girmama juna tsakanin ku da shi ya tun ina firamare kan kina firamare to eh. ganin cewa an ce tun kina firamare akwai wani dan uwanki wanda an kaso a haɗa ki auren zumunci da shi ya amma kin ka nuna baki so ne wanda kika so ni ba na ce ina son shi ba kawai dai ya ranar da na wuce sai ya gani cewa wai an ce an bani wani gida wanda na so sai na ce mashi i amma har yanzu ni dai gaskiya hankali na bai kwanta da shi ba ya ce to shi ai zai iya ya shigo sai na ce mashi a'a ba yanzu ba sai na ji yadda abin ya shi kuma sai gashi shi ya ce wani ni ce ina son shi kuma ni ba na ce mai ina so ne ba ko gida ya taho ni ba ya hira da ni sai da ya hira da kishiyan mamata to ganin cewa a halin yanzu ga ya an sa ranar auren ku ko akwai wani wanda ke kike so wanda shi ya sa kin kauna baki son wanga ni ina da wanda na kaso to yana zargin cewa saboda saboda wancan wanda kin kwamna kina so yanzu shi ya hure maki idanu na cewa wai hure maki kunnuwa na harko cewa gada ki auri wanga sannan ne ki bi matakan da duk yadda ce na gada a yadda a ɗaura auren ku tare da wancan ni a gaskiya magana ba shi ya gaya ma haka ba inda shi tun ranar da an kai kuɗi shi sai mama ta ce a'a a tambaye ni ta ra'ayina shine yayan babana ya ce ba abin da ra'ayina inda ni ni jawo shi kuma ni alhalin ba ni ni jawo shi ba ya ce ko da raina ko ba da raina sai an kai ni cikin gidan shine ni kuma ni kira shi ni ce mai idan an kai auren ko in kashe shi ko in kashe kaina kuma shi ya san da wannan magana shi bello din yanzu ga kin taba faɗin wannan magana na cewa idan an kai auren da shi ya ko bakin ranki ko bakin rai ne a can gidanku eh na haɗi to kuma yanzu ga yanin gaban ki gaba ne kina ya ƙara maimaita wannan magana na faɗi na ce in an ka yi auren sai na ka sai ko na kashe kaina to ke ba ganin cewa kila mahaif ko in ce shi wanda kika son yanzu ki aura shin a dalilin da ni dalilin ya sakin kashe suna ya sama da shi wannan wanda an kawo dukkanin dai abin da ya cancanta a addinin cire ma daura mace aure da shi ya saboda yana yaro kuma shi tsoho ne wa tsoho a yaro shi wanga wanda sa a haɗa ni da shi ok kenan ba ki da wani dalili da yasa ba ki so ne sai dai ɗaya na tsoho a'a ni dai kawai ban dai so ne ga ra'ayina to shi wancan wanda kika so ki aura ko akwai wani mataki da biyo domin a ya nuna yana son ki kila gabatar da kai ne ga mahaifin shi mahaifin ma sun san shi ba su san shi ba saboda abun bai daɗe ba kenan to shi wannan magana aure ne da ke ya ya an kai shekara na yanzu ina tunana an kusa shekara biyu an kusa ni biyu an kusa shekara biyu to kuma tun lokacin kin nuna baki so ne eh to menene alamar da nuna tun can lokacin baki so ne ba yanzu ba wannan bane ya kore baki kunnuwa kawai dai dan bai man bane na ce ban so ne su ko sun nace sun ce ko gawa ta ce sai an kai cikin gidan sanadiya ta ma ne ita mahaihiya ta tabbar gidan tun yaushe mahaihiya ke tabbar gidan yanzu an shekara guda an shekara guda an shekara guda da barin gidan eh to shi ita mahaihiya ta ta tsare ne kai da fata cewa dole a ke wai tana son a baki wanda kika so koko da yi wani yake ta dai ce a tambaye ni mi ashiƙawa ta ina so ne ko ban so ne ni ni turo shi ko ba ni ni turo shi ba shine son ka ce ba su bida umarni na kawai yi za a yi to yanzu a shi wanda kike so ki aura ko a kone yunkuri da ya ya zo ya isko mahaifan ke gabatar da kai na gari su ganin kila ko za su kalli kila martaba ta ko kuma su kalli ya cancanta eh, su ba shi ɗaya su to ni dai yanzu kawai fata na abin da ya zama alkhairi allah ya zaba man shi kawai ni dai ba ni su to muna godiya bello nake muhammad bello eh a shekarun ka nawa shekaru na hamsin da biyu a sana'a mi hake ma'aikaci ne ni ga ka wannan baiwa allah wadda mun ka yi hira da ita ko in ci wadda ta kawo koki a wannan ofishi na kare haƙƙin ɗan adam da ke gusau mm. wadda ta ce kila akan auren ku da ita eh. a takaice ya abun ya fara abin da fara daga makaranta matsayin ina malaminta makarantar boko ko ta arabiya makarantar boko hmm. ina malaminta shine farko hmm. lokacin da mahaifinta ne tana aji biyar hmm. yan nemi bukata da ba mai da ita aji shidda ta koma aji ta hita ta da yan aji shidda shine farko na fara mu'amalar da har soya ta shiga tsakanin mu da ita hmm. ita ta nuna tana son ka ton asali ko kuma kai ka nuna kana son ta kawai misali ita nuna misali ni ina matsayin malaminta ta zo makaranta ta dawo ta kai man tsaraba ci gashi in sakula hmm. to kamar ita kamar da muka ji gabakin ta ce ba ta an kai ta kawo maka ba ka ganin wasu na ka son su hada alaka kada ita ah, an ba ta haske ne ga hanyoyin da za ta bi ok ta kenan eh, tana so amma eh, ba ta amma an ba ta hanyoyin da za ta bi ta kawo suka tsakanin soyayya da daidaita yanzu an kai shekara na da haka an kai shekara hudu shekara hudu yanzu kuma ita za ta kai shekara na yanzu ta da haihuwa mm. to za ta kai sha sha biyar ko sha kenan tun sha shi eh? tun 2017 tun 2017 eh, kenan eh, shekara shekara shidda zuwa bakwai da na wuce shidda dai wai shidda idan eh, bana za ta kara kandi yawa bana za ta kare js to yanzu kuma sai gaya kamar yadda ta faɗa cewa akwai ko kuma ka faɗa cewa a farko akwai wanda ta kaso ya da shiya kayan ku ba san da shi ba hmm. ba san tana da wani ba ma yanzu da shi wannan hukuma ba san cewa akwai wani can wanda ka bi ni ba san da shi ba to yanzu kuma me ya kasance yanzu akwai yanzu yanzu ga ta zo ta ce kuma ita ba ta da ra'ayin ko ya aure tare da ita ya kaji a wani to gaskiya ban ji daɗin abu ba saboda matsayin kana soyayya da mutum shekaru da shekaru ƙarshe an samu ranar da za a yi hidima yi. a wanga abu ya shigo domin akwai wani can ashe wanda ke mata zagon ƙasa ko da su ba ya hata ba sani ba ba san da cewa akwai wani mai neman ta ba kana ganin shi dan uwanta ne wanda ka neman ta wancan ko kuma dai wanda ka zama ta zagon kasa ba dan uwanta bane hmm. ba dan uwanta bane to kana ganin dan shi ne ta ce ita ba ta son ka eh dan shi ne ta ce ba ta son to baka ganin kamar kila ta ce ba ta son ka ne saboda kamar ta yi kamar yarda ma wancan na farko wanda kafin ku hada soyayya da kaya to wancan shi ko da an ka ce za a hada ta da shi ban ma san za a haɗa ta dan sai da ta zo sai da saƙon da ya zo faɗa mai cewa to ashe kai da kai magana da yana ta ce ka zuwa hawa ne riga ka ashe an riga haɗa ta ɗan wanta a ta haɗo su kalamai munana ah. musamman kuma wannan kamar kusan in ce da yawa akan samu mata masu haɗero a ra'ayoyin cewa da haɗa su aure da wani ban su kashe kansu ko su kashe shi wancan naya ko kuma su wani abin da bai dace ba ya kaji da kajo an kalamu to wannan wannan saurayi wanda ka santa wanda ban san da shi wanda ba san da shi ke hada mata wannan ya hanke ga hanyoyin da zaki bi yadda za a raba ki da wannan ba Allah to kai yanzu ya kaji abin kuma ya ka dauke shi to ne da dauke shi to na dauke shi gaskiya suka ce wadda shi wannan ya shiri ne wanda ya kukkulla ya hada ta ya za a ta hukumar kare dan adam a haka yadda za mu bi mu a wace mu daura nan na gadda cewa an aza rana duk sadda kamin aza rana an yi sadaki ya yi wata nawa da yi da duk ba a ce za a wani abu ba sai gadda an ce wanga wata goma gare za a yi kina na fahimci ka har an sa rana an biya sadaki komi ai ai har sadaki an biya an yi komi goma ga watan ga za a yi wani wata wanga wata Eh, na na musulunci kenan dukkan zai wuce kwana kasa ga mako wurare kasa ah, kwana goma abin da yake 30 ga watan mai hmm. za a hidima za a za a za a aure duka dukkan saura kwana bakwai saura kwana bakwai dan 23 yake hmm. za a aure mai ku ya kaji da wannan abu shi yanzu ƙudurinka na aurenta ka jaye shi ko kuma za ka riri abin da dace to shi muna roƙon Allah ya zaɓa muna mahi kyau amma ni na riga na shirshiri na hidindimi da cewa ban zaton cewa yare na a ce azarana da sadaki tun lokacin aka sadaki bata zo ta ce ba ta ra'ayi na ba sai yanzu ana gadda ɗaurin aure sannan wasu zo su zo wani can ya kulle kulle ce ga hanyoyin da zaki gure zuwan kaiki wuri zaki nan ne za a amsa kokari kenan kai kana ma hasashen cewa kowanne wurin da ta zo shi wanda zai aure ta da shi ya kawo ta nan ne ba eh ina ka tunani ko wannan wani ta ba sani ba ko ko shawara an ba ta shawara ne ki ga hanyar da za ki bi a walwala auren nan mai aure ta dinne to ya zaka ji idan cewa hasashen da kake cewa dan wani kila ko wanda za ta aura din ne ko wanda ta kaso din ne ya ba ta shawarar ta yi haka ko kuma kila ra'ayin rayuwarta ne ta gani ta ce ita ba ta son auren to ni ga nau hange gaskiya ban zaton yarin na ta kidi amma wani na iya zuwa wanda kare can wanda ba san da shi ba uwa da ba san da shi ba ya zo ya ci sa mata ya aza mata ya aza ta ga hanyoyin da za ta bi yadda za a walwala nawa bai da aure shi a ina shi to muna to baba mai sunanka jinji abdullahi ya kuke da ita wannan yarinya da ta zo wannan ofishi na kare haƙƙin da da yarinya wan babanta nake to ga hirar da muka yi da ita ta bayyana cewa iyayen take sun su cilasta mata ta auri wani wanda ba ta so kuma e, ta ba da dalili cewa na farko dai ba ta so ne ne saboda shekaru ne sun mata yawa har ta bayyana cewa idan an ka yadda an kai auren nan za ta kashe kanta ko kuma ta kashe shi ya kaji da wannan mataki da yar ta dauka to wanga mataki bai da daɗi amma mu kashewa mun kai da ita ga wanga da ta kaso sai ta kasa mu kamar ya kashewa yauwa ga lokaci tana so ne mu ko muna ra'ayin mu hada ta da kanan dan dan mu mm. to hayo waje sai ta hi karhin mu tana son wancan sai muka ce to a tahi a shiga ganin cewa kuma ta samu bana kamar yadda shi wanda an kun ka shirya za ku aura mata ko ta nuna tana so da farko an ka shirya auren da shi kamar yadda faɗa cewa zo an shekara biyar zuwa shida suna tare da shi ya wancan lokacin akwai wanda kuka so ku haɗa ta da shiya ta nuna wanga ta kaso eh. yanzu kuma ta wanda ba ta san wanga eh. ya kun ka ji ba daɗi to yanzu har yanzu kuna akan bakan ku ganin cewa yanzu duka tsura mako daya lokacin da kun ba na aurar da ita yi kuma ga matakin da ta ɗauka ya kun ji to yanzu na abu ba daɗi amma muna akan shawarwari don kaga ba za a ce ai ko a yi ko ba yi sai an zanna an yi to yanzu ganin cewa waɗannan abubuwa da sun ka faru kun jiya kun kuma muna fata ku ga gobe wace shawara za ka ba al'umma a waɗanda kila irin ɗayansu sun ka taso da irin wannan ra'ayin ko kuma kila wani abu matara kama da haka to a zanna a yi sulhu a san abin da ya cewa muna godiya a masu kallon mu barkan mu da haka a hali yanzu kuma ina tare da shi shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a mai suna human rights defenders an advocacy center a wadda ke da reshe a nan jihar zamfara wanda kamar yadda kuka gani mun gama tattauna da wannan bawa allah da wanda ake so a hada ta aure da shiya da kuma shi mahaifinta ko in ce yayan mahaifinta ku ne an kawo ma wannan koke da farko ya kun ke ko in ce da farko za mu so ku har mai cikakken sunanka sunana Komar Salisu Umar kuma ni ne coordinator na Human Rights Defenders Zamfara State shugaban kungiya mai zaman kanta ta kasa a nan reshen jihar Zamfara so wannan al'amari dai duka shi al'amari in ya tawar haka Allah aka bar shi, kuma Allah shi ne da mafita Eh, wannan matsala ni na ganin ta faru kuma ta ƙari duk lokacin da yarinya ta ce tana yi ana yi in ta ce ba a yi ba a saboda auren dole abinda mun ka ɗauke shi tamkar a ce an ma yarinya fyaɗe ne bangari ba iya auren ba a ce yarinya ta gudu ta baggari ko ta salwanta so ire-iren abubuwa suna faruwa daban-daban ba wai yin auren ba zaman auren don an ce an ɗaura yarinya ta gudu mai amfanin daura wace insha Allah za mu zauna tsakaninmu da uwayen dai mun fara fahimtar juna da ainihin shi ma wanda ta ce ba ta ra'ayi mun fara fahimtar juna kuma da jan hankali da karanta ayoyi da hadisai wanda yake kuma sun fahimce mun fahimce su ina ganin insha Allah za mu cimma wata gaba ba da dadewa ba kuma muna tunanin hannun ta musu yarinya su wuce da tare da wasu sharuɗa cewa babu tsangwama babu tashin hankali babu duka kamar da ta ambata ba kuma barazana idan an ka samu ɗaya irin wannan yarinya ta gudu kaga wannan laihi ne za mu nemi yarinya hannun wayanda mun ka ita in Allah yadda wannan shi ne tsarin ganin cewa irin waɗannan abubuwa suna yawan faruwa cikin al'ummar kuma suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa hukunci wasu daga cikin dalilai da ke sa wasu mata suna faɗawa hannun mutanen banza ko kuma kila su aikata abun da ƙila za a yi tur da Allah wanda ya shi kamar yadda wannan yarinya ta faɗa cewa idan an ka yadda an kai wannan auren ko ita ƙoshi wani kira za ka yi ga al'umma na su rinka biyan maslaha duk lokacin da za su aurar da 'ya'yansu to kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗi cikin alkur'ani na cewa ya ayyu ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara aya ta alkur'ani wadda Allah ya sauka kan mutane da ɗiya da uwaye kowa yana da haƙƙi akan kowa inda Allah ya ce ya ku masu imani ku kare kawunan ku da iyalanku daga wutar da ke kunan mutane da duwatsu idan iren wannan an ce an daura ma yaran aure ga wanda ba ta so ta gudu ta faɗa bariki kaga su uwayen ba su kare kawunan su ba da kare kan diyarsu daga wannan wuta tunda bariki halaka ce ko kuma barin gida ga ɗaya halaka ce ko kuma ta ce ko ta kashe kanta ko ta kashe shi yayi ma ta sha guba ta mutu kaga ta balaga ta mallaki hankalinta kaga Allah ɗaya san abin da ya tanada gare ta da kuma wanda sun kai sanadin abin ko kuma ta sanadin kisa ga wani eh, wannan akwai ba zan taɓa mantawa ba akwai wani ke zai bayyana gabanmu wannan shine so bisa ga haka dai muna kira ga ainihin al'umman mutane na jihar zamfara masu ilimi masu hankali su ilimantu su nishadantu da duk abun da allah ya hana mutum ya guje shi a mutane da dama a duk lokacin da mun kai zo a wannan ofishi a mun kazanta da kowa musamman akan wasu kisa-kisai sukan nemi su fara hulɗa da kowa musamman ganin irin ƙoƙarin da kuke yi na sasanci tare da ƙoƙarin kwato mu wanda an ka cuta haƙƙi ne mutane dama suna can a cikin duhu suna son su samu kaiwa gare ku duk mai son ya kawo gare ku waya Allah ta mazannin ku na dindindin ko lamba waya ku za a so ya same ku eh, na farko wannan shine na farko wanda mun ka fara sakin lamba wayar mu a social media mun ji daɗi kwarai da gaske da kuma duk shirarruwan da muka yi ba sa so muka yi magana ta gaskiya wannan shine kusan wanda da ƙoƙarinku na ba mu shawarori mu ɗan rika azawa amma mun ji daɗi kwarai da gaske saboda an kira mu jihohi daban-daban kai har waje an kira mu akan wannan matsala ta wannan yarinya da kuma wannan wadda wuta ta ƙone a habuja wanda yake yanzu haka muna turka-turka da national human rights commission na habuja da kusan mu yanzu haka yau na waya da coordinator namu na ƙasa zai hawo jirgi daga lagos ya duro abuja akan wannan kes na matan nan da an ne. wannan sawar da mun kai mun samu tallafi na mutane daban-daban sai yanzu mun kafin cewa mutanen duniya suna da kishi suna da kwaɗai na irin aikin mu suna da taimako suna da tausayi wannan yarinya ta samu gudunmuwa na mutane daban-daban na kira da ba da shawarori wannan mai kuna wuta ta samu gudunmuwa na kuɗaɗe daga garuruwa daban-daban da jihohi daban-daban so muna godiya ga ainihin na ofishin kwaiki ofishin mu yana kambar plaza a nan yar dole kusa da government house kusa da asibitin farida yana kallon masu da babura a nan garin gusau kuma idan mutum na neman mu yana neman mu ta namba waya 081 32 081